ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله عبد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد وما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare mu Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ikon sa da rahmat sai ba mu ikon sa ta haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin sa mai tsarki insha Allah idan jama'a ba su manta ba karatu wancan sati mun kwana a cikin sotu Maryam mun kwana aya ta 48 ko ko da bakwai ne 48 ko Idan za mu tashi wa a ta ko mun karanta ta na'am aya ta 48 za ta tashi <clears throat> وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا yan uwa musulmi idan muka karanta wato za mu gano cewa kisa annabi ibrahim da mahaifinsa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yawa mahaifinsa wa'azi a ƙarshe dai mahaifin bai gamsu da wa'azin ba kuma bai karɓa ba a ƙarshe ya ce annabi ibrahim ya kwashe kayan sa masa gidansa ya koyi shi da shi na sai annabi ibrahim yake cewa wa a tazilukum kuma ba ba zan nisance ku ba ku kadai ba wa mata ta da'una min dunin da kuke mutan wanda ba Allah wa mata ta da'una min dunin la baba da kai da an mutum gaba idan kaurace mu wa ad'u rabbi sai in ce in ci gaba da mutan ubangiji na sa Allah a akuna ina fatan ba zan kasance ba bi du'a rabbi da bauta ubangiji na mara marasi arziki na sani kuma insha Allah idan na bar gida ni ce na ga shigobar da wata ubangiji to ba zan taɓe ba saboda ka ban zan bari gida kuma in ta shi na allah matsakaitin sarki yake ba mu labari annabi ibrahim alaihi salatu wasallam ya bar gidan su ya ta wato inda mutane za su iya fahimta shi jira ta take da tashin hankali inda za kana ba ta inda za kana ba ba ka da gida inda za kana kuma ba ka da iyali ka sannan ba ka samu wata sana'a ba ta na ba ta samu abinci amma saboda guru da addini za ka bar gidan hukaci saboda ta in kuma jima sun jira duk wanda ya jira bar gida za a sai ya jima ta hanyar kuma normal saboda ni saboda ya kai wani inda ba kona a san ba a gama sun ne ba a san wani ita ke ba saboda ta ce ka ɗan yi abin nan bakonta ka ɗan sha wuya to daga baya kafin Allah madaukakin sarki ya walwale ma wannan matsala to lokacin da Annabi Ibrahim ya bar gida ya tafi shine Allah ya kuma falamma atazalahu falamma atazalahum wama yad'un min dunillahi wa wahabna lahu وهبنا له وهبنا له إسحاق ويعقوب الصحب وكلا جعلنا نبيا Allah maɗaukakin sarki ce falon ma a tazalahu yayin da ya nisance su shi a annabi Ibrahim ya kwasa kayan ya gida wa ma ya da'una min dun ladhi yakun kuma abin da suke bauta wanda ba Allah ya kaurace ma gidan ya kaurace ma abin bautan nasu bi an zahaba min babila au kusa bi baladin bi baladin bil iraq baladin bil iraq kenan ya tafi daga babila lokacin suna zaune a babila da shi baban shi mahaifin shi suna zaune a ƙasar babila ƙasar iraq domin malamai suna ganin babu ƙasar ta ce babila tsahi a duniya gaba ɗaya duk wani tsahi da kasa ana yi duniya to iraq babila nan na a tushen abin nan tsahi gaba ki ɗaya to ni shi ne ya bar ƙasar babila ko kuma wani da ya ce makusa ila Abdul ard ya ce zuwa kafa da tsarki shine wato abin nan qudus Haifin farada an aqaribi yayin da ya kadai ta daga wasu 'yan uwansa wa hajara min ardihi al hijira da kafa ta da ya saba da ita fi sabilillah saboda Allah to lokacin da wannan hijira wahabna lahu sai muka masa baiwa muka masa sauta ibnaini muka ba su 'ya'ya guda biyu ya anasu bijima wanda zai samu ɗaya da kewa da zai samu da kowar to kaga shi kirfin gidan sai ga bai Allah madaukakin farki, baiwa ta farko zai fara dai ya ba shi kyauta ƴaƴa maza guda biyu to shi na Allah madaukakin farki yace wa habna lahu muka masa kyauta muka ba shi idlin ƴaƴa maza guda biyu ya anasu bi ma zai kire kibar sune ishaqa wa yaqub annabi ishaqa da kuma annabi yaqub sai Allah ya ce wa kullum ja'alna nabiyya dukkanin su mun sanya su annabi kowane ba annabi ta yadda da cikin kyautar da Allah ya maka ya ba ka 'ya'ya annabawa Sai annabi ƴaƴanka annabawan kyautar da cikin kyautar da Allah ka wada adam kuma kuma riga kun sani cewa zama annabi ba kare matsayi bane domin da zaran ka za annabi kyauta ta farko da Allah ya maka ya ba ka aljanna duk wani ba annabi babu magana cewa wai a sauke ka da makamin annabi wallahi babu da an rubuto ka annabi to an rubuto ka aljanna saboda babu za a yi kuma agogi saboda Allah ya sanya iyan lahi duka annabawa ne kyauta ta farko da Allah ya fara masa shi sa kana ganin inda duk mutum ya bar gida saboda addini ko Allah na ba shi iya masu albarka iya na waɗanda ba su lalace sai su kawo ne addini ba su lalacewa ya Allah ka shigar da muka samu da shi na Allah maɗaukacin sarki ya ce wa kullum ji Allah na biya eh? dukkaninsu mun tsaya sun zama annabi yace kama yace a kama ta aikin bi asnam kama haka ne bi batul asnam wato kamar yadda kuka taɗe da bautar gumaka ni ku ba zan taɗe ba saboda bautar Allah ba kenan ku masu bautar gumaka kun taɗe ni kuma ba zan taɗe da bautar ubangiji na ba da wanda ya kama Allah da wanda ya kama gunki wa gudana shi wanda ya kama gunki zai zai taɗe a ƙarshe shi ku wanda ya kama Allah bai tafi to ya Allah ka kama dace ga mafi Allah madaukakin sarki yake wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisan وجعلنا لهم لسان صدق عليم duniya. Allah sarki ya ce wa hamna na kun asilata muke musu har wasu uku da annabi Ibrahim da ƴaƴansa guda biyu annabi Ishaq da annabi Yaqub. Muke musu tsawonin rahamatina daga cikin rahamu in ji Allah. Almal wal walal. Muke musu rahama muka ba su dukiya da ƴaƴa. Kun ga ya abu daga cikin rahamar da Allah ka wa Adamu. Adam in ya bar gidansu ya ba ka dukiya kuma ya ba ka ƴaƴa. domin suna iya zama rahama suna iya zama kuma fitina mai da Allah ta'ala ya ce innama amwalukum wa auladukum fitina abin sani kawai dukiyoyin ku da ku fitina ne sannan kuma akwai fitina da kai zama alkhairi ga mutum kuma waɗanda abubuwa guda biyu in mutum bai da su sai ji bai daɗi ba idan kana da ƴaƴa baka da kuɗi baka da dukiya sai ka ji baka daɗi ba in kuma kana da ƴaƴan baka da kuɗi kuma sai ka ji baka daɗi ba amma idan Allah ya haɗe masu guda biyu shi da rayuwa ta yi zuwa daidai duk tsohon ya fara kama ka sai ka ce babban mota ka sai ka samu bayaran ka dinga gan shi za ka aiki sai ka aike shi hau mota ya ce yau da biya bukata ya dawo ga ƴaƴa masu masu masu abin da ke ku saboda shi yasa ɗaya daga cikin rahmar da Allah kawa bawa ya Allah ka sa iya musu rahama gare shi na Allah madaukakin sarki yace waja'alna lahum muka sanya musu lissanin siliki wato harshe na gaskiya yabo na gaskiya aliyu maɗaukaki rafi'a ya ce huwa sana'u hadu shi ne yabo maɗaukaki yabo kyakkyawa fi jami'i wato ahal milan a dukkanin ma'abuta a duniya da kiristanci da yahudanci da musulunci dukkan suna yabo kyakkyawa ga annabi ibrahim da iyalinsa annabi ibrahim ya samu yabo kyakkyawa ga dukkanin addinai shi yasa kowa na suwa na shi na da ya hude ya ce annabi ibrahim nafi ne kirista ya ce annabi ibrahim nafi sannan musulmi ya ce annabi ibrahim nafi sai Allah ya raba gadama sai ce ma na ibrahimu yahudiyan wala na nasraniyan annabi ibrahim bai kasance ba yahudi ko bai kasance kirista ba walakin kana na musliman musulman. ya kasance da karka cewa kowane irin addini kuma shi musulmi ne ko ba haka ba kuma bai daga cikin musulmi kai kaga Allah ya raba gandama ya fi da annabi Ibrahim yake amma duk da haka ba ka samu wani addini na tufa annabi Ibrahim balanta ƴaƴan da ya samu yabo kyakkyawa da Allah madaukakin sarki a cikin wa'anda suka biyo baya daga cikin al'ummi ba ke daya ya Allah ka ba mu ikon gane na ne eh, ba su dina waɗanda waɗanda ya fara samu eh a ita haka an taba da da jika na da amma sai aka jiga aka ce yaya ita haka shi ne asalin ta amir ibrahim shi ko ya kuba jika ga amir ibrahim eh shi ya ɗan harko wannan jika <laughs> ina fata mun gane magana dama kun san ita wannan eh, mata amir ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya mata albishir ya ma'ana Ibrahim albishir ta mata da jika wa min wara ishaqa yaqub baya annabi ishaqa ba a ba shi yaqub kuma ka da da jika ce amma sai aka ce ai mai baiwa an ba shi ya guda biyu sai ma ne ce ishaqa da yaqub jimin da ɗanka da ka ji ƴaƴanka ne don ya ɗanka zai nan ka zai zo ya ci abin da ɗanka ci idan mutum ya rufu ya bar jika na ɗai sai kwashi dukiya duka kamar yadda in mutum ya rufe bar ɗana ya jiki ne ɗai sai ya kwashe dukiya duka kamar da shi ma kakan in jika da ya rasu uba kenan sai ya fi kwashe dukiya duka zama ina fatan mun gane magana to Allah ka ba mu ikon gane to Allah madaukakin sarki yace wa habna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya malaka yantizu min qissati ibrahim ma abihi min walad wa ihtiramihi li abihi mana sai ya samu wasu sakamakon kisar annabi ibrahim ta da mahaifin sai gano cewa na akwai tausayin ta da kuma girma mahaifin mahaifin shi ta ana son ya tausayi ya girma mahaifin shi wa hubbu hidayat da kuma son shirya ta lahu ga shi uba jikin kwarai yana fata shirya mahaifinsa wa min qissati ibrahim wa abihi a taannu daga cikin wato annabi ibrahim da mahaifinsa akwai ɗaya cewa wa kamalu da kuma wato kammalar jin ni'ima bi wujudi ilmin fari ta samun ta hanyar samun tsafali idan Allah ya baka tsafali za ka samu kanki da ni'ima kuma kanki da ɗaya kewa wa baqa'ul ismi wasu mara amal salih bihi sannan kuma akwai wato wanzuwar suna idan mutum ya yi aikin kwarai suna yadda su da yaduwa har bayan rayuwarsa shi yasa ce wa baƙawar ismi wasu istimrarul amal salin bihi da wanzuwa suna da kuma wa aiki na kwarai da shi ya zan koyo shi in ce aikin kwarai sai a jin yabonka ana yaba kuna gani duk mutum da ya aikin kwarai Allah zai bar suna ne sai a ci gaba da hudi ne ko bayan ya mutu shi ne zama family gidan masu suna su dinga suna da sunan gidan saboda mutum ya yi aikin kwarai amma idan mutum ya yi mugun aiki san ma aka yi asar da sunan maya na abar ambata rufe saboda ne saboda aikin dai ba na kwarai na shi yasa wanda kusan Allah ya bar suna ne ana ambato ne cikin zuriya ne ana yi mai addu'a to ya aikin kwarai amma idan sai mugun aiki wallahi ko ɗanka bai son ko ba gaskiya ba ɗan kuma bai son ka saboda aikin da kai ba na kwarai na amma idan kai aikin kwarai sai ya riƙa yanka suna jin dariya a ce baban suna وانا بابمنا صبر اللي سودا ايتين دينيك يا الله كتمكيمو الله تسايكم في تشاو وقبل في الله بادو كتي بكي واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا dan uwa musulmi wannan ita ce karkashin kisa annabi ibrahim sa da mahaifinsa kamar yadda ya faɗa ɗan kyawata kisa na yi wani ɓangare na ya ya aji don mutane su lura da wani abu cewa ɗa na iya mahaifinsa wayo. amma in zai yi yadda hikimomi masu kyau wurin jan mahaifin zuwa ga Allah maɗaukacin sarki sannan kisa tana gwada cewa mutum ba zai bar su in ba kurashi aka yi ba na ga wani yaro ce su tunda wani na ta'amulin shi haramun shi ya bar gidan gaba ɗaya kawai sun obar to ka kafa su sai ina ya samu da fito ba ko ba ciya ba yake shi kiwa bayan san haramu ya kace shi ya bar gidan ba tsari na uban kai illa iya ta dai irin harkokin ga da aikin gwamnati ya ga abubuwa suna shigowa gidan to shi ko wakila wani wa'azi na jiya ya kama jiki ne sai bar gidan ko wani bai kore shi wani saboda uban haramun na ya kace eh? eh so ya ƙorace za a so bar gidan bai tuwon gidan duk abin da ya fi samun uban bai su ya ya yi gaugawa ko ba gaskiya ba bari haka sai an kore ka sannan ka bar gidan ko ba gaskiya ba hmm? sai an matakai ko bai kai wa abin da siya ba sai wa abin da siya su ba ba so sai ka daga samu tsarin ka bari sai a faɗa mai inda aka samu ka ko ba gaskiya ba ka san wasu wani lokaci matasa zuciya suka yi gare su ina ga matashi da ya ji wani abu zai tsaya wa bincika shi gaga shi shi na haƙwaron wallahi don wata rana in wani abu ya tuhu yana sabo wallahi malam in ba Allah ya taimake ka da wasu masu gidaje manya shi yasa aka son duk matashi yana da mai gida mai hankali ko cikin malamai ko cikin masu kuɗi ko cikin sarakuna ko cikin mai boka da gida wanda in ta taso wannan ɓangare kana zuwa wuri ne ka nemi shawara shi ne ta samu da shi gogagge na gwamnati lura ya riga ya goge shi in karatun aikin boko na ya yi haƙi da hayari kaya ko ya kai koli shi ba ka shawara cikin aikin ka in ko ɓangaren sarauta na ka sai ka ba sarake ba ne gani ka na ka ba shawara in ko ɓangaren ilimi na kana da malami ka so ya ka ba shawara ɓangarorin daban-daban da zan mutum yana da masu gidaje kada ya zai yi cin kishin cikin wallah kana samun matsala shi yasa duk wanda adda wayo cikin matasa yana da gida wanda wanda a sama wannan ya san ya ɗauko ta shi ya isko shi ya faɗa shi kai lokaci da ya masu rara kyauta da zahiri abun. amma yanzu matasan yanzu wani sai ga ya isan makai shi ya ga fara isa wa albashin dubu ɗari na shigo shi duk wata da yanzu ya ne kai kai sai ga zai wallahi akwai masu shirin mutum mazan hira wallah ko babu amma haka in kana matashi baka da mai gida baka da wani cewa magana ka ji a shi ke yanzu da yanzu ka hawa samun alaf mai tsoka shi ke na yanzu ta fata rika zan babu kai ma a to ba a yi haka sau da duk wani abin da mutum ke kare matashi ka da babba mai gida wanda ka baka shawara kuma ka zaɓi mutum wanda ka san a yi cikin musamman ko yan kasuwa don sana ba su ba su shawara suna da masu sama gare su sai kai wa lalurar nan ba hakan na take ne su su mutum kullaɗe wai wannan sunna an ka ba shi ya kafashin waje yiwu abun da riba ta farko sai an ka samu miliyan wajen goma sha wani abu zuwa ta ya tabar wasu ƙatin ya mota sai ce ke baka da hankali haka ɗaya da zuwa farko ɗaya ta fara sa an baya wajen miliyan uku an ka baya nashi ne gina ya ɗauki nashi kuma shi ke zuwa ɗaya ya ɓar mota ƙatin ya fi fara hawa sai mai gida ce kai baka da hankali wallahi kai yanzu zuwa farko ɗaya kace ka dawo ka fara sayan mota yi samu sabon kafin ya tafi ka hakan da hawa wallahi mal a Kano sura ta an kai dubai ya so wasu kayan taho ya to Kano an ka sauki tun da an karba masu kayan sati ya kiwo an biya kuɗin da ɗaya an samu riba wajen miliyan goma sha wani abu an haka miliyan uku an ka bashi to shi na wata miliyan uku zuwa ɗaya fafar ka zai mota kama ya kama shi kai ba ka da hankali wallahi to san ma hakan na suke ba shi ke nan tun da ɗaya yan kuɗi sun hada shigowa shi ke da shi ya ce yanzu ya zama jan waya shi ba to gidi Allah ta samu gani to shi na Allah maɗaukakin sarki ya ce wadda fil kitabin Musa ka ambata cikin littafin Qur'ani labarin annabi Musa innahu kana mukhlasan lalle annabi Musa ya kasance zaɓi a wurin Allah Allah ya kato shi ya zaɓo shi ya yarda da shi ya kawo shi kusa gare shi bi fatihil lam sai a ce mukhlasan wa quri'a bi kasri ya ta mukhlisan ya kasance ne tsarkake ibada in zai ibada da ikhlasi yake don Allah ya kai kenan bambanci tsakanin mukhlasan da mukhlisan mukhlasan wanda Allah ya zaɓo shi ismin qul kenan mukhlisan kuma ya kasance in zai wa Allah ibada saboda Allah ya kai ikhlasi yake sai Allah ya ce wa kana rasulan ko kuma ya kasance manzo ne nabiyan kuma annabi kenan muqabi biyu gare Annabi Musa alaihi salatu wasallam kana rasulan nabiyan ya kasance manzo kuma annabi sai aka fara faɗin babban muqabi sannan aka fara karami domin muqabi na farko annabi li'anna kullu rasulin nabiyan wa laysa kullu nabiyyin rasulan duk wani wanda an ka ce wanda manzon Allah ko annabi Allah sai ya fara zuwa annabi ko sannan ya zama manzon Allah amma ba kowane manzo na ba kowane annabi an manzo ba ana samun wasu annabawa ne kawai ba manzanni ba ba a ike su rungo gurmaya ba kuma ba su da sabon lissafi annabawa ce amma wanda an rasul yana cikakken mukami ne Allah annabi ne ko manzo ne saboda ka shi ana gwagwarmaya da shi yana da sabon littafi sannan Allah ya ce sai ya faɗi sakon Allah ko a mutu ko a yare don wasu an manzanni waɗanda kana ganin wasu annama ko labarin kuma baka sun yi rayuwar su inda suke da baki ɗan inda suke nan suna ibada su ana ana zuwa wani fasawa wurin su suna ba da fasawa daga Allah suna samu sako daga Allah amma ba a ce sai su yaɗa ko a mutu ko a yare ba annabawa ke su ko manzanni Allah ya ce ku yi so ga jili ku fasawa da na ake ku duk wanda manzo to an aiki shi ke ya mana rasul messenger ke Allah ka ba mu ikon gane to annai Musa alaihi salatu wassalam ya kasance rasulan nabiyan manzo kuma annabi Allah ya ce wa nadaina ku wa nadaina min janibin الطور الأيمن وقربناه نجيا الله ما تقول كسيم سرك يتكي ونادعناه كم مكسراج الله يقول بقولي بقولي تعالى ذنشاء الله ما تقول كسيم سرك يتكي يا موسى إني أنا الله يا كي موسى نيني الله kaga da Allah madaukakin sarki ya yi wannan kiran ba ta hanyar mala'ika ba direct dum ya zo turu sinin yana jiran ya ga ina ubangiji yake kire ji Allah ya kira shi duk da wasu malamai suna cewa ya ce ɗiba wuta ne Ya tare da iyali dai mata fi da aka ɗora mai aure da ita suna jin sun yi. yana faɗa ina ya samu wuta ya hasa mata wuta cikin daji ga dabbobi sai ɗinke wuta da ya wuta sai ce wajen wuta, ko da ita sai ɗinke kalori daban-daban kan cikin wutan. a wurin mutu sai ya ji an kira shi ya musa inni an allah ya kai musa ni ni ne allah to kaga irin wannan kiran da allah maɗaukacin sarki ya yi ma annabi musa daɗi ne ya jiya kuma magana an ce ci jiki ko ina jin ta yake ba kunnuwa ɗaya sannan annabi musa shi allah yake banta da wannan ba so guda ba so yana zuwa ya gana da ubangiji su magana ko ba siya ba saboda cikin nan da Allah ya ce ya Musa inni ana Allah babu wani mutum da ke samun irin wannan sai dai dai dai dai ku daga cikin annabawan Allah kuma zanni amma cikin mutane waɗanda ba su ba duk wanda ya ce ma Allah ya ce shi ya yi magana da shi to sai ya kawo dalili ko ba gaskiya ba in ko ba haka na sosai ɗan na kira ka Dan wasu shi na za ga yadda suna kiran ce ya kai wani ce na'am ce da wani kuma gana ce ni ne Allah kasan wani ya taho ya kira wani sunni ya kira ki ya ce kai wane ne ya ce ni ne Allah sai ki kaya kai wallah ya sasa wai su ne annabin Allah sai ce kaya kai su ne shi ɗan su wannan kam gaga an yi sa'a ke ina an samu irin wa'annan rikitaccen mutane yana cewa shi ne Allah sai su alhamdulillah Sahiya na waya su ci ai je na yi magana da Allah Allah ya sallama mu yi magana je da dare kaga daga na an samu matsala a to kana ganin mutum ya ci ma da dare Allah ya to su yi magana shi ɗan na yi magana da shi ba Allah na yi magana shi kina ya ba su dokoki da wasu abubuwan da kasan yayi kuma ya faɗa mutane don ga wasu ‘yan mata suna cewa annabi ya tuwo ya ce musu ga sarƙo sai faɗa mutane daga yarinya budurwa ta so sace wai ita manzo Allah ko mata mun ce wani kawai wai ta da malam girman rake wani gari can kawai ga wai wata mata ta akwai manzo Allah cikin dakin ta zuwa kuma har yanzu gaba wallahi malam an ka haka tura yawa zai aka yi wa'azi sai yanzu ke saboda Allah ba su ga wanda zai miki ba za yi wa mutum sai manzo Allah ko dakin ki Eh? duk da kuma sauran mutane bai ta ɗakin kowa ba da malaman da aka cikin za a ce da sarakun da aka duk manzo Allah ya bayyana ɗakin ɗakin ke ka fahowa wallahi malam eh mutane ko suna zuwa mutane suna zuwa suna kai abubuwa daban-daban nan garin muka sauka Allah malam yayi wa'azi ko saboda kaga kenan wasu mutane suna da irin wannan shekaru naka tuwa ya rike musu sai ya ce musu manzon Allah sai su yadda shi ke nan sai mutum ko bidaki daki ya eh, yi suna ce muku wallahi ya ga manzon Allah wata da an kai dan san cikin yamma ita cewa sai ita ko da mala'ika ne da manzo Allah suka tomar su biyu tana ganin su ba ko cikin kwana ba budurwa ha malam ko aure ba ce shi ke nan ko faɗa mutane ruwa sai suka suna zawurinta da du'a in ba su nan ba mutane to saboda ka wallahi shedanu suna tuwa suna wa mutane yaudara suna rikita su don su kawo su cikas ga aƙida su ga addinin su ubangiji Allah ya kare a kwarai ana ganin mu za a cikin mahulci kwarai eh to, manzon Allah dai ya ta gare ku tabbata dai shi dan shi dauki kamar shi kamar yadda ya faɗi amma ta sani akwai wasu kofi in ka gamsu in ba na annabi na wato kuma ba annabi gari ba ko ba gaskiya ba sannan mahalcin an barka cika da kyakkyawan hali da akwai wasu mutane waɗanda duk duka suna suna cikin wani tuma Allah duk wanda ya gani ya gane na kuma gaskiya tsakanin da Allah ana ganin Allah da cikin kwana kuma tabbas shi na mutum ya gani ko ba gaskiya ba Allah kuma na cikin gani ne akwai wani mutum da wani abun ban mamaki ya faru gare shi zan fara wani bawan Allah ya ce yana da aboki da shi'a sai shi ya yi tafiya ya ce ya fi wurin aikin hajji ziyarar da aka zuwa madina sai ya yi maholki ya gama zan Allah ya ba shi yuka an kwanta kwan wancan aboki na da shi'a ya yake yanki shi kuma yanki shi Allah malam ka sai gashi mutum da yayin suna madina yanki shi kuma yayin suna cikin ɗaki ne can yana nan najeriya an ka yanke shi rikici ni shi zan farka wallah bari muna jami'a yace rikici ya tashi aka ga an karasa gane wanda yanke shi mala an ka ce aka gama aikin hajji an ka dawo yaran arab shari'a ba gano wani ya yanke shi Su mutumin nan da ya dawo ya ji ana waka ta kaddama sai su wallahi suna madina ya yi mawalki ya ga annabi annabi ya ba shi ya yanke shi kuma yanke shi kuma rana ya faɗi lokacin to ya za a ga shi eh eh eh sai dai wannan rana sai dai wannan lokacin na karanta a cikin kitabun ruh na ibn al jawziya wani mutum na kwatin sayyid na abakar to shi wanda ba Allah ahli suna cikin kwana wallahi sai kada mutumin mai. cikin kwana mulki ya mare mutumin yace ko da an ka tayar da huska sai wannan mutum da an mara ta yi baki nan gehen ga an kamara ya yi baki nan kuma wari ya zai tun kala ibn da ibn jaziya ya kawo ta babu na sa akwai mamaki ga irin wannan abubuwa dama su fusa annabi daban fushi za a gan shi fari ne fari ya furka da ja wannan kuma za a gan shi mai abubuwan huska ne ƙaƙilin huska kullum huska sai da kasan abin da kake ƙaƙi kake sannan ido na suna da kalli ko bai sha hakwalli ba sallan ba doguwa tsara ba ko ba da na ba muka wafi saboda aka tahiya kai da komi na tsaye duk wanda ya ganshi ya ganshi. Allah Ubangiji ya taimake mu to shine Allah madaukakin sarki ya ce wa na daina muka kira shi bi qawli ya Musa inni ana Allah ya kai Musa ni ni ne Allah Allah yace mun kira shi bi janibi turi wa ta bangaren dutsen turi sinin ismu jabal shine abdu turi sinin al-ayman kuma ta bangaren dama yace ai allazi ala yamini Musa wanda addama ga jin dama annabi Musa an kira shi ko dutse yake yace hina aqbala min maryam lokacin da buru madyana ya yi aure suna sabo amarya cikin daji ya kama hanyar zuwa garin su Allah ya ce wa qarrabna mu kusan kusanto da shi na jiyan domin ganawa munajiyan Allah ya ce mu gana da annabi Musa bi an asma'ahu Allah ta'ala kalamahu Allah ya ji da shi magana kinan ganawa ta kai da annabi Musa Allah ya kusanto shi ya ji sai magana Allah madaukakin tun daga nan ya fara samun wasu mukamai manya daga cikin wasu mukaman da ɗan adam ka samu wurin Allah maɗaukacin su domin yan uwa musulmi na daga cikin falar da Allah kawa ɗan adam ya ba shi adalci da manzanci to ƙari da wannan kuma Allah ya kusan ku domin ganawa kaga Allah ya ga sai ya aiko mala'ika sai ya ce duk abin da aka sako ya faɗa maka amma sai Allah ya kire ka taho cikin tarihi mutum biyu da aka samu Allah ya wa haka da annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam direct su ji magana Allah su gana da Allah fi a ciki da Allah sai annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa kira annabi Musa kalimullah shi kuma ba zai ce kallamu ko ko ba haka mai tafiya ba to kalimullah ana nufin ko kalimur rahman abokin magana ubangiji ke ko ba sai je kalamullah in ka ce kalamullah magana Allah ke amma kalimullah abokin magana ubangiji ko ba gaskiya ba saboda ka annabi Musa ya samu wannan matsayin na so ba so ɗaya ba so yana zuwa wurin Allah suna magana shi yasa wata rana ce Allah ina jin magana ka ina jin daɗi rabbi aini anzur ilayka Allah gwada min in gane ka saboda mi saboda ya da jin magana magana ta daɗi sosai yana so yanzu ya ga abokin magana Allah ya ce lan tarari ba gani ba lan tarani har abada ba ka gani na in da kana bisa cikin duniya nan waye da zai ba ka gani na saboda yadda aka dora irin dan adam irin abubuwan da Allah ya fara duk da ganin Allah duniya saboda ne saboda shirin da an kawo dan adam ba ma Allah ba hannu kawai bai ganin su kawon mala'ika da aljani ba ka iya ganin su kai tsaye ga halittarsu su cikin su kamun su sai annabawa Allah maɗaukacin sarki ne muku wani abu da ganin aljani ko mala'ika amma shi Allah ba a gani amma ana iya samun wasu mutane suna iya ganin jinnu ko musu mutu ba amma in sun kware su jinnun ga inda su domin akwai wani kuma madinatul jinni wato aminan garin aljannu ko nan kusa garin ba akwai wata rana in wannan abin da kuma kwari sai yanzu ana ganin su yadda kasan birnin abin da london na ta ko kuma dubai da wutar su da komi nasu da godabbun su da komi nasu kana gani suna yawo shin na suna nan bisa hayar nan birnin nasu yake sun sun ga kwari to kana gani komi hayar amma mutum komi ba duhu ne komi shayen bawin da ya yi wallahi zai iya ganin mala'ika in lokacin mutuwa ce in dai sifa ta mala'ika za a gani Allah ya baka iko annabawa ina Allah ya ba wannan su suna ganin su amma sai sun yi hayyacin su to amma Allah kan a Allah ya rike kofa ya ce lan tarani ba ka shiga a duniya abada so daga sun mutum da yake maka ya ga Allah to ka fada mai yayi ƙarya hadda manzon Allah da yake fada ubangiji sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har magana da shi cewa kaga Allah ya ce ba gani ba saboda ta hali manzo Allah Mu'az ya isa manzo Allah ya ce hal ra'aita rabbaka ya Allah ko kaga ka ya manzo Allah ya ce nurun anna arahu haske da gaishe ya gaishe haske na ya kare ni in gaishe na ga haske amma ban gaishe ba domin ubangiji haske ne sai ya fara tahowa kan mai kawo to ya kai ba a ganin shi hasken Allah kan ya bayyana da dutse sai dutse ya ruguje annabi Musa ya faɗi su ba hasken ya fara kowa zama ina fatan mutane ba saboda kuma zan Allah ya ce daga Allah ba hasken ya gani hasken ya kare hijabu hu nurun hasken nan na shi ya shamaki misali kana ubangiji ba ya adam a gaishe hasken sai ya fara kowa da saboda kuma zan Allah daga Allah shi yasa na na sai zahi Allah Allah ya fara maka tace duk wanda yake maka Muhammadu ya ga Allah duk wanda ya yake maka manzo Allah ya ga Allah ka faɗa da kiyana ciki sai fara ka kowa da bakin nan sau da an tambaye shi kaga ne shi bai gani ba amma sun ce a ra'ahu ra'ahu ya gani sai aka yi tawila ta cikin kwana ya gane <laughs> to Allah ta ba mu ikon gane to shi da Allah madaukakin sarki yace وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا الله يتوهبنا له من رحمتنا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا Allah madaukakin sarki yace wa habna lahu kun muke masa baiwa shi a Musa alaihi salatu Salam lahu gare min rahmatina daga cikin rahamu daga cikin ni'imar mu Allah yace muke masa baiwa a kafu muka ba shi ɗan uwansa harun annabi harun nabiyan wata matsayin annabi sai musa ya riga annabi harun zama annabi shi yasa yan uwa musulmi babu abin da ya gagara a roƙi Allah a samu domin ga abu mafi tsada abu mafi tsada mafi girma a duniya annabci an roƙi Allah ya ba kuwa jama'a ina fatan mun gane magana annabi Musa ya roƙi Allah Allah ka ba dan uwana annabi kuma Allah ya ba shi Zama ina ba mu gane ke dan bale kuɗi bale muƙadu bale gida bale mata bale ba kayan duniya to annabci muƙali mafi girma a duniya da lahira ma mutum ya zama annabi Allah Allah ya roƙi an roƙi Allah annabci ya ba kuwa domin ya ce waje alli waziran da ahali Allah ka sanya mini waziri mataimaki daga cikin iyali sai ce haruna akhi haruna dan uwa shi ka Allah ka ba Allah na roƙa mai wurin ka yana kamun Allah ka ba shi ya zama annabi kuma Allah ya ƙarshe ce kad ushi ka su'ulaka ya muka. an baka abin da ka roƙa ya muka. haka ba annabi Haruna ya zama annabi Allah manzon Allah ki nema musu babu abin da gagara Allah ya ba su ba yanzu ba ga abin shi ne roƙa ba shi dan da an ga tsini ne albarka ka ka shi ya dawo ƙasa sai ji Allah ina da alhorma ina roƙonka ya Allah Allah ka jinkirta ne Allah kada ka kashe ni Allah sai lokacin zaka tayar da bayan da shi kana Allah ka ɗauke rayuwa kuma Allah yana neman alhorma da zai ka Allah ka jinkirta ka mutu kuma Allah ya amsa masa ko bai amsa masa ba sadaka shi dan babban har yanzu mutu kai amma dai kai yana so bi cikin duniya shi yasa kana ganin idan mutum ya ce shi bi roƙo Allah gaskiya ya faɗi dama addu'o'in da Allah da sauran ansa miyagun addu'o'i na idan mutum ya yi miyagun addu'o'i zuwa ga wasu don wani iri na ɓasa ce ubangiji Allah ka ji damu wani bala'i Allah kamuwa wani faɗin mota Allah kamuwa wani ƙorin gida Allah ka irin wannan abu Allah bai fara ku amma su ma ai ake da ƴan an wani lokaci wallahi Allah yana akwai saboda hadisi ya tabbata manzo Allah ya ce kada kowa kaunan ku miyagun addu'o'i kada kowa ƴaƴan ku miyagun addu'o'i don jin tsoron kada ku dace da lokacin da Allah ka amsa addu'a ya amsa a samu matsala don wata rana ya mutu ya ce ubangiji Allah kake ne iya dai da yan abin su an ka ansa shi ke da mutuwa zai ko mutu ya ce mutane Allah ya ƙi ma albarka iya da yan abin shi yaro ya halaka shi lalata ta saurata shi yasa annabi ya ce kada kowa abin nan wato kawunan ku da ƴaƴan ku bugun addu'a wata rana wata mata wa raƙuminta ana cikin tafiya tare da manzo Allah ta wa raƙuminta la'ana shi ke raƙumin da Allah ya ƙi ma albarka manzo Allah sai ci babu tahiya dabba da anka cinye albarka aka ce tahiya da ruwan hadisi ya ce wallahi yana yana kallo aka gurfa da raƙumin da aka kuma da kaya aka fice ta manzo Allah ya ce tun raƙumin da an ka cikin albarka babu ta da shi shi ko saboda kwaɗayin ta da annabi ya sa kira kuma da kama ya bi annabi kuma gaskiya ba duk na cikin da sai inganta su saboda ka miyagun addu'o'i Allah bai saura an su amma ya aka dace da lokacin da aka an sa addu'a aka an su an samu matsala to ya Allah ka ba mu ikon gane to shi na Allah madaukakin sarki ce wa habna lahu min rahmatina akahu haruna nabiyyan yace li su'alihi saboda roƙon da annabi Musa ya yi an yusila akahu Allah ya aiko ɗan uwansa shi ma ya zama annabi ya zama ma'abuta da shi yace wa kana asamnu min ya kasance ya yi annabi annabi Musa shekaru annabi Harun shi abba shi uwan annabi Musa alaihi salatu wassalam Yi arba ismin shekara shekara hudu ya tsaye ma annabi Musa shekara hudu wasu kuma malamai sa shekara biyu wa Allahu abdan lahu muka sai mai taimako gare shi mai karfafa gare shi wa nasira ko mai taimako wa mu'inan ko mai taimakawa da annabi Musa alaihi salatu wasallam da ya taimaka ma annabi Musa alaihi salatu wasallam dan zuwa wurin fir'auna tare suke zuwa to shi na mara yake fal insanu mahama ala wa karuma da arziki da ya ɗaukaka ya jirgin ya zan babba ya hata da man ya abu abiduhu yana buƙatar wanda zai karfafa shi da abu fal'aku misal ibini ɗan uwa ka misali da yake shi misal halin amma ta misali irin wa'in ga wurare ɗan uwanka da ɗan da kusan dare suke cikin wanda al'amari ɗan uwanka rubuci da ya tuka maka zai kama maka yaki da ɗin da ta ya kama maka yaki to shi yasa annabi Musa da shi ɗaya na ga fi kauna ya girma ya gawurta sai su ya Allah ka ce makamin ka sanya dan wani haruna ya taimake ni wurin aikin da ka tura ne na saƙonka ya ubangiji kaga nan take aka ba shi suka tare sai in ba ila fir'auna fa qula lahu qawlan layyina su biyu Allah ku tuki ku faɗa wa fir'auna magana layyina da laushi la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha kaga su biyu suka zuwa duk abin da aka ce da amma su gina suka zuwa kaga yan uwa musulmi ya gwada zuciya mai musa ba su sake amma yanzu Allah shi ma wata babban kuje ta tafi don Allah ina bukatar nuna ɗan uwana shi ma a zahi irin ta ko ko ya kara kan shigar da shugaban kasa ko babban na shi da Allah ne ɗan uwa irin kujera da aka bani da Allah shi ma a ba ta irin ka ina cikin mutane aka samu ya haka ko ba haka ba da ke na ana son mutum da irin wani wannan cire muna magana da wani mutum je ci wallahi abin na kawo na matsala shi wai mutum je sa a jima sun mai yadda yake ya haifar kowa na kasar yana takewa je son kowa ya fito So in ba ka son a cikin maka in ba za a samu ranar duk kai inda kai ka sauko kasa to wa a can sama inda kake ba kai kowa ba amma in kana yi kala nan kana sama kana jawo na kasa to lokacin da ka karɓo da ka sauka ka da mutuncin ka gima ba sannan kai ka zan bishiya mai rasuwa da sayu da sauransu amma haga mutum ya shiga ofis babba abuja ya yi duk shekarun da shi abuja ya tobe da kowa bai haituwa kan ai ne kaya ya rubuta kaya ya dawo gida haka amma ba kowa kowa da ajiye ba to wa aka ne ka san wanda yan kana san yan jikoki da yan kaddar sun kana son ka iza mai su a dokar to baka ɗauki kowa ba kana son kaza wa haraka isa tarika lak wallahi haka da wuya to rashin tunanin na abu da kyau shi yasa isuwa ina da kyau ai in mutum yawa mutum hanya a sai mutuwa kuma in yana can sama kace ne da Allah ga wani jika na ina so amiri lahi Allah wani ba ko magana ba kai Su ya kai jika sai to ba wuto in za a kai can sai ya ce maka ta da mutuncinka amma suna da matsala mutanen mu ruwan da shiga wuri ya samu kuwa wurin nan su duk ke ma san a san abin da ke har da wasu fam da aka rabo daga can zai sayuwa ko ya amso ya kawo a cika ya ce ya sai kulo of a a sai dai ya noti wata yi ta a sani kama a saka a cika ya lewa na haraka ta shike wurin zai ma san a san halin da ke sau da ka yan uwa gaskiya wannan tunani ba tunanin ƙwarai ana son mutum in ya ce ga wuri to ya samu wasu bayan Allah ya dasa su zama su masu kahu su ci abinci su ci da 'yan uwan su ci bayan Allah hakan na abin to ya Allah ka samu ikon gane to shi na yake cewa wadkur fil bi isma'il na. na'am واذكر في الكتاب إسماعيل Na. الوعد وكان رسولا نبيا الله مدوك شن سركي يتي وذكر في الكتاب اسماعيل كأنبتا كل كتاب القرآن خبر اسماعيل لا بارئ النبي اسماعيل عليه الصلاة والسلام وسمع لما يسمع تشيني اسماعيل ابن هزكي wani ba an da wani mutum da aka yi an aka ce ma Isma'il ibn Hizqi wasu shine Isma'il dan Annabi Ibrahim innahu kana sadiq alwa'd lalle ya kasance mai gaskiya alƙawari sadiq alwa'd ya kasance mai gaskiya alƙawari shine malam gumi Allah ya masa rama yace lam ya abu shay'in illa wa sabiq bai taba alƙawarin wani abu sai ya cika shi Annabi Isma'il Allah ya yi da cika alƙawari bai taba yin wani alƙawari ba sai ya cika shi yace wa tabara man wa'adahu thalatha ayyami ya jira wanda ya ma alƙawari kwana uku yana zan ya jira ne au haulan ko kuma shekara guda yana nan zaman shekara guda jirgin wasu kai alƙawari to iko shi sai ya ce a kawo zai da ya da ɗaga Ta ji matsala ke za a jira na minti biyu za a labarin minti biyu ga nan ce wallahi sai a ga mutum ko da aka ama ya yi awa guda bai kawo ba ko kan yi mutu ya ina hanta ya yi sha Allah zai tafowa to saboda haka saba alƙawali suna daga cikin abubuwan suke da matsala ƙwarai da gaske suna nakasa addinin mutane nan na turawa suka tsira mana wani cika alƙawali irin waɗanda mu kuma muna saɓan huwa da addini amma ba mu da alƙawali amma ta african time ko me african alƙawalin banza ko eh saba alƙawali suna african time ko to ubangiji Allah ya kare manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ce duk wanda ka gana saba alƙawli maki yana samu sa'a na da cikin sa sakamakon da ka biwa ga saba alƙawli maki ka samu sa'a yayi ma dariya kenan kaga yan wa mutum ce da kyau mu saba alƙawli ya kamata mu zanta shiga alƙawli jama'a tsakanin da Allah in ka ce mutum kana nan ta he sun ka taho. in wani abu ya dauke ma hankali ka kira shi do Allah wani kai hankali wallahi wani abu ya dauke min hankali ko naman. amma da in ka san baka zuwa faɗa ya gaskiya ba ka samu ba ba na gaskiya ba samun zuwa watan ga ba su za ka ina biyan ka insha Allah to don Allah ka yi kokari ka biya shi in baka biya shi ba shi ne ba Allah ka ce ka abin da addini haka sai ka share ka sa lamba ta cikin blacklist na akwai wani wanda ka yi hakan da shi ya sa lamba wanda ka yi ba cikin blacklist ko ya kira shi bai sa kaga ai ban da ke ubangiji Allah ya kare annabi Isma'il Allah ya yabe shi yace innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyan wa kana rasulan kuma ya kasance manzo ne manzon Allah Allah ya aike shi ila Jurhum zuwa ga wata kabila kuma Kabila kabilatu bin arab al-yaman wata kabila daga cikin larabawa kasar yaman domin yaman kuma daga cikin larabawa asali don larabawa makka ne yaman sun yi zama original larabawan yamma su asalin larabawa na kwarai Ku Allah ya ake zuwa ga wato kabilar jurhum daga cikin larabawan yamma nazalu ala hajar sun sauka wajen hajar uwa annabi isma'il ummu isma'il biwadi makka a nurahin makka shine khalafaha ibrahim lokacin da annabi ibrahim ya barka nan ya tsaya wa bin har kanta fa saka nuhu naka suka zauna nan hatta ka isma'il sai da annabi isma'il ya girma wa zawajuhu minhu ko suka aurar da shi daga gaskin annabi Isma'il suka ba shi balara ya aura amma abin da kamata musu suka yi su gane tun daga Isma'il har sama duk balarabawa na ba yanzu na za a fara samun larabawa ba. Isma'il ma sunan balarabci bane Ishaq balarabci bane Yaqub balarabci bane Yusuf balarabci bane jama'a yana fatan mun gane magana nuhu ba larabci bane duk wa'annan suna ba larabci bane ba eh musa ba larabci ba larabci bane haka ma harun duk ba larabci na ba duk ba larabci na ba to saboda haka yan uwa gane wannan yanzu daga nan na aka fara samun wato larabawa annabi isma'il shine abul arabi su ne baban larabawa ya ce wa ursila ilaihi suka aurar da shi ya zama cikinsu ya aihu cikinsu kuma Allah ya ke zuwa gare nabiyan kuma annabi annabi isma'il manzuri kuma ba annabi annabi isma'il alaihi salatu wassalam wa kana ya'muru ahlahu bis salat وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عنده مرضيا عند ربه وكان عند ربه مرضيا الله مطلق الشمس ركيتي وكان يأمر أهله بالصلاة النبي إسماعيل يكتم هنا أمرت إياه بالصلاة أي قوم هدى نصر ينا فتا غير صلاة والزكاة بعد ya yi suna ga wajen umurtan mutanen su tsaye da sallah da ba da zakka wa kana inda rabbihi kuma ya kasance a wurin ubangiji kuma rabbi yarda da Allah ya yarda yarda a wurin ubangiji asluhu marduwun ki kulibat liwawani ya aini aka canza wawan guda biyu suka koma yawon guda biyu wabban ba su kasara aka canza don ba su koma kasara wallan yi kalla su ibinun ba a mutu ɗansa ba النبي اسماعيل قال يعني لي اهبا بكيس تقول ابا بكيس يتي ما عندنا الصورة فهذا كمان شو عشان الصورة موضوعها عجب اتفكت ناسا عشان الصورة صوت مريم وجود الولد كان ممتع والحكمة اللي بكم وهي كبر ساعة وكبر ساعة وكبر ساعة ما نسيتي ولا علق ينا يوا أيوة. لم يبكله الولد بعد بكم مطقع ما لكون جد لكونه جد النبي صلى الله عليه وسلم سوى شيني كاكا النبي محمد صلى الله عليه وسلم fa waladuhu ma'rufun saboda haka an sanan ne shi da annabi Muhammad mustadrin an yuzkar li shahadati ya wadatu da ambaci saboda wato shahara idan annabi Muhammad ya daga cikin tsakon annabi Isma'il alaihi salatu wassalam wanda an sa irin wanga ba bukata ambaci a ce ga dawan dawan dawan larabawa suna cewa al-ma'ruf la yu'arraf fa idza urifa abinda asman ba a a idan aka yi hakan zai bace ma wanda asalin ne sannan abu in kake za ka so kai bayani ne ga waɗanda sun fito sai ka ƙara zuba mai ƙasa ka kawo ka ɓasu hakan na za ka yi amma ba ki ɗaya haka jama'a ina fatan mun gane magana Allah ya ba mu ikon ba saboda ka ƴan uwa musulmi kuma nan ya kamata mu dakata sai kuma karatu na gaba idan Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗa Allah kura kura mu cikin karatu mu Allah ka yafe mu idan mu kuma Allah subhanahu da karanta ka samu aiki da abin da muka je subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh